Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na zaurcin ɗan wasan gaba na Sevilla Yusuf Nasri, ɗan wasan Morocco mai shekara 26, saboda ɗan wasan da take hari sau Gusari na Stuttgart mai shekara 27 na tawagar Gini Bissau. Ya fi son tafiya Tottenham, wataƙila ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta baiwa Chelsea ɗan wasan tsakiya na Denmark Ferry Emily a yarjejeniyar siyan Gala na tawagar Ingila. ita kuwa aston villa na son karbar ɗan gaban jamus timo wana daga rb leipzig a ƙoƙarin da ƙungiyar mai tashi a premier ke yi don karfafa gabanta ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta tuntubi ƙungiyar sporting lisbon ta portugal ko za ta sayar mata da ɗan bayanta na navrikos usman diamondi mai shekara ashirin, da kuma ɗan gaban sweden victor gokres a watan janairu arsenal na son ɗan wasan tsakiyar real sociedad martin zuba mendy amma dan wasan tawagar spaniya baya son sauya kungiya a watan janairu ita ma inter milan na shirin gabatar da bukatar aron dan wasan tsakiya na celtic matt o'reilly a watan janairu tare da sharaɗin sayansa gaba ɗaya a ƙarshen kaka to amma kuma aston villa da west ham su ma suna matukar son dan wasan na tawagar denmark dan ingila wanda aka dan wasan tsakiya na Sunderland Perry Ekwa mai shekara 21 na daukar hankalin Crystal Palace da Fulham da Nottingham Forest amma kuma kungiyar ba ta son rabuwa da dan wasan Faransa saboda tana son samun damar buga wasannin gasar La Liga ta Championship. Luton Town na nazarin katse yarjejeniyar kaka daya da ta karba aron dan wasan Arsenal na tsakiya Albert Sambi Lokonja dan Belgium domin karfafa wasu sassan kungiyar. har yanzu masu shirya gasar super league ta turai na da ƙwarin gwiwar shawo kan ƙungiyoyin premier su amince da sabbin tsare tsaren su duk da cewa ƙungiyoyin sun fito fili suna nesanta kansu daga gasar everton na duba yiwuwar sayan dan wasan tsakiya na Bolli josh brownhill dan ingila a watan janairu fulham ta cimma yarjejeniya da fluminense na sayan dan wasan tsakiya na kungiyar brazil andri kuma a yanzu ya rage mata matashin dan tawagar brazil din shekara 22 yanke shawarar ko yana son tafiya ita kwa sabilla na duba yiwa aran dan wasan tsakiya na bonamart hamid Torori na abricost a watan janairu